muryar Amurka daga a Washington DC. masu sauraron mu shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Masu sauraron mu kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. za mu magana ne akan mata masu yin kasuwanci da yadda za su yi kasuwanci. jama'a masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniya akan wannan batu sai a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. sauraron mu za mu fara shirin ne a birnin Kumasi Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da ita. Hauwa gare ki. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a yau ma a shirinmu na yau da gobe muna tattaunawa da Hajiya hadiza kubra ibrahim wadda aka fi sani da kubra diamond ni da zan gabatar hawa abdulkarim yankwaniya daga nan birnin accra ku kasance da mu su ita da kanta ta gabatar min da kanta malama kubra barka da warhaka barka ka dai hey hausan ga <laughs> barka ka dai sanda zuwa <laughs> ka dai zan sake da kanki gabatar min da kanki wace ce kubra diamond oh kubra diamonds da sunanta da kanshi ne adiza ibrahim ni diyan alhaji Ibrahim isifu da diyan amina isifu eh, adiza ibrahim wani mace ne da ke son da ke son hankali wani mace ne da nke son um, kullum komi ya yi sha'awa mace ne da yake son cin gaba mace ne da yake son aiki mace ne da yake son in ako abin dadi ko abin da ke kawo girma da ke kawo growth yana so ni da in ja mata ko manya ko yara in kara su an so mu duka mu ci gaba mata duk abin da zai mhm. kawo ci gaba a rayuwar mata. rayuwar mata ko maza ma na amma na fi yin da na mata yara wo manya wo in ja su an so mu duka mu ci gaba. Bature ya mhm. kira wani economic. Mhm. Aka a Hausa ana kiran shi tattalin arziki. Me kenan? Eh economic da ina gan eh, kada kankan kana nan cikin rayuwanka. In yau a ce yunwa na jinka. kai ka samu kudi ka ci abinci in yau baka da riga riganka ya nyage kai ka samu kudi ka sai sabon riga wajen kwanan ka kwana na jinka wajen na da kyau kana da gadon kwana in ka tashi ma abin da da ka yi ma da dai ka samu kudi ka ka yi in wanga mu da ya kamata ka yi ma kanka abinci wajen kwana wajen sutura kaya ka yi shi ni aka nan ke jin in gan kamar economic or economy aka nan ke understand. Ake ganin fassarar shi yake. Masalato tambaya na shi ne yanzu lokacin duniya kowa na kowa. Mm-hmm. Kusan manyan kasashen da mu Afrika muke mm-hmm. dawwama kansu mm-hmm. suna kuka tattalin arziki. Me ya kawo wannan matsala? Ni ina gan eh, suna kukan tattalin arziki don na ji wai Russia Ukraine. Kowa din ka tambaye shi wai Russia Ukraine. Russia Ukraine, <laughs> Russia Ukraine. kuma covid kuma kisan san covid ya zuwa covid kuma da ya zo na ya yi dawa da yawa yau ga ce turai in companies da yawa wai sun zo sun lose mutane don an mutu cikin ehe isa an lose isa ya bo kaya da yawa ya te baya kunan an zo an lockdown isa an yi company na ne ina production anti lockdown for almost three months six months some of them almost getting to a year isa ya bo kaya da yawa ya fi baya. yanzu mun fahimci mhm. komi ya koma baya to mhm. yanzu cikin wannan yanayin mhm. kana rike da aikinka ya za ka iya ka iya ka rike aikinka sana'anka ya ka samu yadda kake so saboda lamarin da muka sinci kanmu. ni na gan kaman ba duniyan ga kai da kanka in ka zauna shi ka duba kan da rayuwanka yake she ni na jiki jikina yaya rayuwa na yake yau ga in ban tashi na yi hidima kamar in yi wani abu ba na yi aure mijina na duba na yana duban yaran shi amma ni da kaina baya yana duba nan nan ina da umma ina da baba ina da kanni na zama first born kuma in ban duba kanni na ba don su suna aiki mana da baba na fa ne wannan tunani da kanshi sai ya min kamar abin na kama ya zama aikin da dai kamin wani abu duka ya kamata in kama shi da kyau ina ma wani aiki na aiki electroland ghana limited bisa from da safe 8 a.m to 5 p.m aiki na da nke professional marketer media relation aiki na da nke yin kenan for seven years now wannan aikin na te ko yaya kai mini she dai biya abin da dai kawo matsala amma dai ba abin da dai kawo matsala ba ina cikin aiki na na kama shi kamar wannan kin gani ina hidima binan binan da wani aiki ina samun kudi cikin da dan yan duban mana da babana da kanina isa ban wasa da shi kuma wanga kuma da muke zaune nan ga kubra diamonds boutique ga shi kuma aikin ga da yake yi ba dai kamar na yi ba kamar dan fadi kamar ya kamar na brag ba ba wani aiki ne da ce kamar profit da ke ciki na son wani profit esa ama don wanga business kudin da ke ciki na yance miki kama ba 70% na zuwa cikin charity work humanitarian works kamin zo in bude shagon gama shagon gana na almost two years kaya kayan dai na cika ma ban budewa tambe ni me yasa sai na dokan wannan kudi ina charity work ina empower mutane Isa yau na san abin da aiki na electroland ke bani na san amfani da nke samu na san amfani da nke samun nan ga in ba na kai na ma ba kan wadanda ba su da shi ina tanyan mata da ke kuka da ke cikin matsala yasa na zo aikin gaban wasa da shi in na ta aikin letterland kuma ban wasa da shi a ce ma aikin letterland ma yake bani salary na inyan tara inyan samu capital man zo nan ga isa aka nan ke gan kamar ya kamata kowa ya kama aikin shi ko yaya yake don in yunwa ya ji ka ba wanda ke dai tanka kuma sai dai Allah ya kawo wani anyanka a zo a tanye ka amma na gan mutanen da yunwa ke jin su a tashi ba samun da safe da ranar marance a ci ba san abin da ake ciki ba yasa eh, bai kamata mu jira mu shiga cikin cikin wannan matsala ale kiyaye tuku mu ce kamar abin da muke rike da shi maybe kai naka ko kai naki ba shago hakan ga bane ba aikin wani bane amma kina da wani kayan da yake zuwa tallar da shi shi dai kama ki don yau in ciwo ma ya kama ka hospital shi dai ka biya kana rike da kudin ka ma kana sai hospital duk da ake yin ka balanta na baka da kudi yasa aiki dai ko yaya aiki yake ya kamata mu duka mu kama aiki mu don na duba ni kan da aiki ke mini abu da yawa ba abin da dan taba wasa da aiki ba yasa kunnuwa duwa na ne Allah ya bani yawancin rai ya bani karfi an so yin yayi yasa an kai kuma kana da yawancin rai kana da karfi ya kamata ka kama aikin ka yanzu mutum ne ya zo yana ganin ana cewa duniya ya yi karfi amma kudin da ke hannun shi yana da yawa misali a rike shi thousand dollars kimanin dubu daya na dalar amurka yana son ya fara business amma sai wasu na cewa kamar idan ka ɗauki wannan kudin kasa cikin business a wannan zamani da muke ci zai kone saboda kowa ya boye kudin shi kowa bai so ya fito da kudin shi wani shawara zaki ban ce ma me shi kaman kai sa kudi don magana, biyu dan tambe mai shi yanzu da kake rike da kudin kudin da kake rike kudi ba ajiyewa in kana rike da kudi ya kamata ka sa cikin wani amma su yayi maka yanki in ka je bank interest dai da ta baka kai wannan interest a wani kudi kankani ne yasa me yasa da ka je ka samu wannan interest when kai ka sa cikin aiki kayi economy nan iya ne bai ko kone ba it depends on you yau ga mutane da yawa na kuka ba shi nan ba shi amma ni na duba abinda da yanzu ya kama wani kuma ya kama wani is shine na san sauki shine na san kamar ko yaya aka yi an sa riga ko yaya aka yi an sai beshi ta kwana kai ko yaya aka yi an sai takalmi an sa ko yaya aka yi mutane dai wai ba kudi amma ana shagala an sai kaya sa Isa ya kamata in kana rike da wannan kudi ka ce ka ajiye haka jira one year six months honestly it's not it's a bad advice bidi abin da daka sa and in business she ka sa cikin hankalin ka kamar business dey usually is try and error ka ce ka fara business amma dey is not concrete kamar ka fara ma ya ji but that is business that should be a trait of da ke son yayi business it is not a straight path ka fara ya yi zuwa ko profit ya yi zo ba profit amma dai kai da kanka ya kamata ka zauna ka duba rayuwanka kudin gan naje ta ka sa ta fa amma ka sa da shi cikin business ko yaya kai but ya kamata ka duba abin da ka in ka sa cikin ya you have to look for people's needs and offer a service or a product if it is a product wajen da aka sa kudin ka ka product if it is a service sometimes when you even need money ka need kudi don't there there's logistics esa you need it esa wannan kudi nan to prove yes wrong be did inda kake be abin da is the need of people so ina fahimce cheki unguwan da kake ki be abin da ke wajen mhm. sometimes ya yayi abin da kasa. gwargwado ana yin kamar lenin mu da shago nan ga yake kowa na sai da riga kai ma kai ka sai da riga tun da dai mutane kamar biyar tara na sai da riga nan mutane na son sai riga in abinci ne ake sayarwa doki kudin ka sa cikin business abinci it means ana sayarwa ana cin abinci ana inda ba sai da ba yi inda mutane tara da ke sana da sun bar yin at every point in time mutane na da need day in day out kai ya kamata ka duba needin mutane then you carve a niche then you offer that service or product to them amma to put that money down it is not advisable as a business person ya kamata ka row wannan kudi ok shi wanda kuma yanzu misali shi yana rike da business shi mm-hmm. already zan iya zaku da hajjiya kubra mm-hmm. diamond kubra ta yi suna ta mm-hmm. bude shago maybe shago kamar uku ne shi tana gani kamar tun da ba kasuwa a kulle shago biyu she sauran guda mm-hmm. ya za a yi a encourage wannan baiwa allah ta yi ta saya kan kafan to in uku ne mm-hmm. she yanzu ba kasuwa in ta kulle biyu ba ba matsala business aka ne yake mutum ma na mutuwa balanta na business mm-hmm. mutum ma na mutuwa balanta na business in ya saura guda da ta gan kamar she na rike da biyu uku biyu ya wuce sauran guda ita da kanta ya kamata ta yi hidima ta rika gudan da kyau ya kamata ita ta rika business ko yaya ka kawo mutane cikin ko yaya ka employ expert at the end of the day ku nuna ce kaman business kai da business ya zama naka kai ne mai business yara na da ni da suke shago kunun suka zo customers suna ce min kaman madam kaman kina da juju ne sai mu yi dariya suna gan su suna nan gani na shigo abinda da su sai na yin sai shi times 20 alhamdulillah yasa su yin su duba ni sai su ce me yaya nke yi sai ce business ya zama nawa nin ke fita in te taki na in te dubai na in te aza kaya in te kano in te aza kaya ni na san zafin shi ni na san za ni change dollar ni na san kanda dollar she 7.5 yanzu dollar 14 cedis 13 cedis nin ke jin zafi esa abin da dan yi ne na bi da in ba abin da nke so in zo ya ba isa whatever it takes da ikon Allah She na boy ya survive isa biyu ya wuce guda ya soro. She dai ta ce dai ita da kanta ta gaji ba ta so amma that person she shouldn't give up don guda nan ma in ta sa hankali da komi ya ya resurrect ma ya kawo biyun nan for all you know don ya zama uku Isa ba samu time ma sauran biyun ba for all you know because sometimes it is easier said than done kana da guda kana gan kana yi amma ka kare biyu ka kare uku ka kare fudu is difficult. Managing a business is not easy. Business management, it is not a joke. Ka gan wani ma ni da na fara business na fara gan kamar yan sa kasuwa ma kan table. Ya kamata mu respect su. Masu talama ya kamata mu respect su. Ya kamata ka yi focused. Ya kamata ka san abin da kake yi. Kamar ni na wanga da kullum ke ce kamar about 70% of the profit na zuwa wajen marayu, wajen mata da basu da shi da kaya kayan na. Every time ya kamata yi smart don bayan wasa ba. Kan da kudin ke zuwa aka nan din in ba yin wasa ba business na bai sayawa isa is business management and i am very intentional about it Madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. ka san abin da kake sayarwa mm-hmm. right bai kamata ka yi wasa da profitin ka ba first point of call you have to be intentional about saving in ka san profitin da kai 50 ghana cedis ne mm-hmm. in na san 70% na wa for charity and stuff. Out of that 50 Ghana CD, 20 done save, 30 na saying charity. To chicken 50 now, 30 yate, still not profit, 20 yate. It's not about making a lot of profit. One 20 man na tara, still not enter in coma, in stay in business. So it's about intentionality you have to be focused and intentional kaman kudin ga business ne in na ta na 20,000 from principal mm-hmm. ya kamata yin koma da 20,000 from principal har samu 5,000 ko samu 7,000 ko 6,000 ko 3,000 kan wannan mm-hmm. principal shine profit na. so a tarihin aikin ko kwamfani da kike aiki mm-hmm. kin taba rike wani aiki hannunki har ya kai ga kika daga wannan from karami aiki ya kai ga babba? Eh na taba ba business na bane ban yance kaman kuma ni kadai na daga na daga na ya na daga because wanda shi ya zama business ta nan shi tana son ya daga isa ita da kanta shi tana hidiman aiki mm-hmm. sunanta salina bai da na kare national service na shi ba aiki da ka bidi ya me kika karanta na karanta broadcast journalism amma national service na nayi public relations isa da na kai godmother nani. she yi na calling ta je ba aiki eh na apply inda na yin nan Ghana Port and Harbors Authority oje nke jama na gan it's not a wise decision isa in port bai kira ni ba in 5 years 3 years in ta zo nan na duba whereas i have potential she te che ah zo ni da kai na ma ina bidan fara wani business business da nke yi nan tana dinka bag african made handbags da zannin ga su vlisco da su kaya kaya isa in zo an so mu yi business ni diyanta ne ai to wannan time duka baba na na bani kudi to na zo na ce a'a ba kan ga dayi ba ni ban so ita bani kudi ni mo in ta bashi I will not lie to you. Ya pampamu a lot and he invested a lot in our education. Esa for the faji chete chete ezukisa abin da damu ko da safe duka doki lore ki zoje na daga ci mota. Ika zo driver na na na. Mu park ba te clients and na ki deliver. Esa aikin da ni na zo she ina zuwa gidanta. bag mu yi komi mu stock in such cikin boot ni a driver kade mu tente yin delivery ina te customers wodon su top top customers and I had impeccable customer service. Na na awa dai ne kamin zo kayan ya kare cikin boot kuma aka na ke yi in na te ko ka te bisa ka zo kasa sai dai baka da kudi ka sai cikin zo yasa kamin wuce kin ji eh how do you do it this girl you are too the customer oriented shan ce yes min na dokan shi kamar na wani i hate failure mhm. ya kike kike jawo hankalin mutum ya sai kayan ki saboda duk macen da take zaune shago tana da kafa ka san kamar yadda hake yi in kwastoma ya shigo mhm. yadda zaki karbe shi suna ya shiga ma su ce ba su gan komi ba suna ya shiga mai shi ma ya ce maka bai san komi bai gan komi ba mm-hmm. okay first of all abin da kake son ka duka make sure abin da kake sayar is quality once you have quality you have to sell shaida abin bring kai da kanka cikin zuciyanka ka san kama abin ga babu mai kyau if it is quality that is where your strength is mm-hmm. once there's something they call SWOT analysis chicken marketing mm-hmm. strength weaknesses opportunities and what have you once me i like quality stuff in quality ne da ki sai kan da because I'm confident about what I'm selling to you. In zanin gani na cire This is quality fabric. Esa if it is a quality fabric, me mm-hmm. for fadi jiki this is a very vibrant fabric. Wanga kumanka sa be fade, be komi. Because in my mind, and I went to buy it, na sankama is quality. So what should stop me? Shere ba kasanka keda kanka kasankama abinda kake say na babu meke obani. It's a quality. You also look at the kind of customer. You look at the customer. Customer na, is he a wanderer customer? Customer na bata sang, bata sure ta seba, is he a window shopper? Ko kema window shopper nenka nanga. How I will receive you? Go be kanzo. Window window shopper, I make you feel like you just bought a million bucks in my store. In koma karbi namban kama in ce maka, ke dai ba ni namban Kai da ka zo ma ka duba keke, kin samu waɗanda da su ce, oh, I just passed around to look at it. How na ba ka feel kaman ka sai mini abu. zaka because at the end of the day mutane day yawa na sai da abu abin da kai kake sai wani wani ma na sai wanda ya fi naka it's a, it is the experience they get and the customer service but kullum na make sure kaman it is quality once it is quality you have to buy. Once you have made it known to me, come on, can I say, and I have quality. Oh, my sister, my brother, Cassie. Okay. The equal Allah. Mukoma by business management. <laughs> Esa da na fara she muna tana na samu review eh. Yankin ga da ta sai min washe na rike degree. Mm-hmm. Esa muka mukayaka, na muka yaka na shin sai mukayaka, muka in ya da ta weekly. Two salary na bizo ana ba fat weekly bonus salina babe. Mm. bɛɛ baako ko mɛnsa fusali na bɛɛ monthly ta bani ta bani tana happy tana munna ana calling ta review wannan time kuma 2012 One time social media ya far yin vibrant mm-hmm. oh she na bude social media ni da kana manage pages in posts, pictures in dai yanka picture in post sai mu fara samun diaspora kisan turawa na so abin da ya zama african she su she in lead su lead she su can you send dhl she ce yes she intends send dhl she zo "Can I do aka na aka na aka na she ta ce zan da muka kanga. ga ya kamata mu shop shop ni tena ta na bidi shop na ce mata kamar shop Yo, she's one of the top and made in African brand in Ghana. Ta feature in Beyonce, ta feature on Vogue, ta feature on New York fashion, ta feature in BBC, ta feature, come on, CNN, any made in Africa entrepreneurship in the Educa, she's there. Great Africa, ya celebrating ta amongst other blocks. Wannan na saboda tun suke dan advice ko wani na ce maka ka duba wana duba rayuwanka in ka duba rayuwanka shi ka sa determination ka sa determination ne shi ka sa passion goal na yazo then determination then passion resilience all in fact Allah ya zo first because sometimes ya mata ka yi addu'a Allah ya gwada maka don ta business ta na wai ta yi addu'a Allah ya gwada mata kamar business ta kenan isa Allah then the go she ka move on komin da kake son ka yi duka kai kai ni da kaina da na fara sai da kayan ga gida na fara sai bedroom yara na na move na da shi under office desk na office but luckily for me na boss na MD Electroland he's esa those days ya gama na sai da abuma, shi ma yana ya sai abu waje na esa kadan kadan na move cikin car boot cikin car boot na zo na samu shago esa kai ka san rayuwanka kai ka san abin da daka yi da dai maka ban san ba ko Hausa is correct esa oh. ka san inda ka fito kai ka san inda ka fito ni da nke zo kamfanin gadan danke da responsibility da yawa ba responsibility gidan aure na ba ma gidan na da gidan society community for humanity na ba yanzu don zo zo Nigeria one source of income bai ya ban wanga aiki kuma ko ban da wani <laughs> ni other source of income mm. isa in ban sa wanga ciki ba bai yi mata da yawa da tanya yau gan ban na samu na ina yi ma ba su duka nke yan bayar ba balanta na ban yi ba ya dan yi kuma akwai abu guda da ke drive na ina gan ko yaya muka tara arziki mun mutu mu bar shi ko yaya yau ga aka ga Allah ya kira ni kim wanga abu ya saura kenan wani amfani aka samu jiki wani amfani aka samu jiki ko guda ban zuwa da shi bari mu kawo karshen tattaunawar mu da shawara guda biyu da zaki ba wa matasa mhm. matasa yanzu mun kashi kashi biyu mhm. akwai matasa masu son aiki kin ba su shawara mhm. sannan akwai matasa da masu son aiki su biyun duka ba kowa da shawara mu gani matasa da ba su son aiki mace dai ya kamata ki yi aiki magana guda ke da shi in kin aure ma da mai kudi ma bature na ce there is something called unforeseen contingency iya muka faɗi wanga abu iya maza na tama muna ce namiji ya mutu ya ban mace ba mu ce haka nan ba mm. ba taman ka shiga cikin history mm. kana gan kamar mata da yawan da suke shiga cikin matsala that is how they found themselves mm. mijina mai kudi ne mijina wai kan yi aiki to ke baki da family what benefit are you to your family kuma da muka zo duniyan ga Allah wai we should be benefit to others yaya yake so mu bari mutane su ci amfanin ci amfanin mu isa ke da ke kin ci amfanin mijinki kullum amma ke kan wani ya ci amfani isa ya kamata ki tashi ki yayi mm. don anything can happen ummanki babanki sistanki bradanki wani ma da baki sani ba ya ya taba zuwa wajenki da kuka ya ce kin ya ki tanye ni ya san ba mijinki ba kudi jikinki ya daki don ba mijinki gida ma wannan rana ba mijinki ko yau ga mijinki bai da kudi baki da aiki ya daki mun ga mazan da aikin su ya taba batawa mun ga maza da a tashi a wuce business komi ya kone mun ga mazan da suka yi ciwo sai yanzu gida ba komi don they were the only source of livelihood su suke kawo source of livelihood gida isa ko yaya ake yi kina da ido biyu kafa biyu anu biyu ka shiga cikin traffic ya waɗanda ba su da wannan physical complete uh, physical appearance ma suna aiki na kasassu na kasassu su ma suna aiki yasa me yasa bakin yin aiki ba yau ba gobe kowa bai san gobe ba mace kuma da yake rike da aikinki kama aikinki in yayi ma aikinki ya zama abokinki ko eh, abiyanki in kin aure bayan aurenki ki in aikin yake da shi aikin ya zama abiyanki don mace da ke rike da kudinta akwai abu da yawan da daki yake da na fara yana empowerment matan su su zo ajiya yau bai bani kudin pampers ba gashi diyana bai buga pampers tun da safe ba gashi tun da safe ba mu ci abinci ba abin da dan sa ma nuna cikin fashi na aila um, na ma ban da shi shan ce lahi lahi ku tashi ku yi aiki macin da ke da economic empowerment ban ce ki yi don ki zo ki samu kudi an so ki zo ki daddaga ki kan mai ki ko kan mutane ba wannan da Allah ma ya kawo ki kasa is so much blessing in humility amma mace ya kamata ki aiki in baki da aiki ki kaskantar da kan biki aiki ki in baki da aiki yi aiki in kina kina da aiki kuma kama aiki don in kina da aiki akwai abu da yawa da ke yi sometimes in miji ma da dai baki sometimes ba readily ba kudi hannun shi ya ce za ni zo amma ke kin san kaman wannan kudi ya kamata ki samu wannan kudi ki yi abu yanzu ga no a ce kina da wani abu yi ya kamata ki yi girki kina jira shi dai ya komo six o'clock ya zo ba kudi tukun ki girki amma kina da kudi kiye ki girki na in ya zo ko kan da daki magana da shi ya kuma ya baki kudin ki ba ke kai free ba amma da ya yi girki ya zo ya zo ya iske ya ci yayi bai ci ba yana ciki te da na ce jira ka kace ka kawo six o'clock amma na na bidi kudin na yi ko dai da business in kimani na ki na cire kudi cikin business na in namijin da ke ankalin shi ki ya ce miki kudin ki ya baki isa ko ni mace dai ya kamata ki yaki na gan mana da ta yi aiki na gan kuma abin da ta doki ta tanya ta tanye ta tanye mu da shi even though baba na dai sai shi ne amma umman mu kuma ta saya muna baka taba gan mun sa rigan da bai da kyau muna yin sa takalmi ma a ce mun kwana da shi cikin gado isa ko ni mace yan ku ki tashi ki yi aiki don na gan matan da suka shiga cikin aure in matsala ya zo su ga matsala su kuma namiji bai kula da su su kuma ba kowa bai ba su kudi isa haka nan suna cin ransu mm. na council da yawa da yawa kuma na support da yawa so da yawa na zuwa miki da yawa da shi na fara yin kubra diamonds don shi na zanawa na zana shi su zo su ce ne ban da kudi ban da hakan ga na ce mm, ba kan ga yi ba ban ya kullum na cire kudi na bayarwa ya kanan business na ya zo kasa shi dai na zo in gama ku an so yi muku training in kawo waɗanda da su su gwada muku suka gwada in yi ka in sabulu ne ka koyoyi in yau ka yi sabulu 100 cd ka aza aka sai 50 ghana in kin ce 20 cd ma cikin kici abinci kudin ki ne Thank Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Dadi balawai da ma injiniyan mu na yau da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.